بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah marawakin sarki a wannan walha za mu dora inda muka tsaya ɗasu-ɗasun nan a karatun littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laisi al-masmudi al-andalusi al laisi al masmudi al andalusi Allah ta'ala ya ji kansu da gafara ya rahamshe su a yau lahadi 23 ga watan jumada al'akhira a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da 11 ga watan uku shekara ta 2018 miladiya za mu tashi a babi na 185 a babi na 185 kuma muna magana ne a kitabul itikaf kundi da yake magana kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen itikafi za mu tashi a babi na ƙarshe shine babi na shida babu ma ja'a fi lailatul qadar babi da ya zo zai magana kan abin da ya shafi lailatul qadar daren lailatul qadar ya Allah ka tabbatar mana da shi Allah ka tabbatar mana da shi wannan dare dare ne mai cike da albarka ubangiji subhanahu wata'ala ya ce hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amra min indina inna kunna mursali rahmatan min rabbik Allah ta'ala ya ce hamim wal kitabil mubin Allah yana rantsewa da littafi mai cike da bayani littafi al-mubin mai yin bayani littafin yana bayani abin da yake halas da abin da yake haram abin da yake daidai da abin da yake ba daidai ba a yi bayanin su fito fili inna an anzalnahu lalle mun mun saukar da wannan littafi din fi lailatin mubaraka a wani dare mai cike da albarka wani dare mai cike da albarka wanda Allah ta'ala ya lissafa dare mai cike da albarka daren lailatul qadari dare ne mai cike da albarka haka kuma Allah ta'ala ya ce inna an anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadari khairun min alf shahr shi daren lailatul qadari lailatul qadari khairun yafi ba yi daidai ba da alf shahr watanni dubu wata dubu shine shekara nawa ku lissafa mana dubu a raba wani ya ce 82 wani ya ce 83 wani ya ce 86 83 ya bayar kaga shekara 83 kenan to kulura ba wai yayi daidai ba khair wa ghaliban aghnahum khairun wa shar min qawlihim akhyaru minhu wa shar in ji ibn malik a cikin alfiya in an ce khair daidai ne da akhyar yafi ba yayi daidai ba daren lailatul qadari ya fi watanni dubu watanni dubu shekara tamanin da uku ba wai ya yi daidai da shekara tamanin da uku ba ibada da mutum ya yi a daren lailatul qadari kun lura da ke ko falalata ta fi wacce yi a shekara tamanin da uku da babu daren lailatul qadari a cikinsu wanda zai nuna maka kenan shi dare lailatul qadr kari lailatul qadr al qadr sai Allah ta'ala yayi bayani cikin suratul dukhan yace fiha a wannan daren yufraqu kullu amrin hakim ake fayyace dukkanin al'amari cike da hukunci a dare lailatul qadr ne ubangiji subhanahu wata'ala yake bayanin abin da zai faru ga mala'iku ya zo gare su a dare lailatul qadr ake musu bayani waɗanda bayanin abin da ya shafe su wannan shekarar to gashi gashi da wane da wane da wane da wane wane wane zai rasu wane za a haife shi wane zai samu kaza wane zai rasa kaza duk gashi nan dare ne mai cike da albarka dare ne mai cike da albarka to malik ibn anas subhanallah ku dubu dukka ta malik ibn anas babu ma ja a fi lailatul qadar iya abin da zaka ce Shi ne lailatul qadar lailatul qadar sai malik bai kawo shi a babin azumi ba ɗaya kenan sai bai kawo babin a cikin itikafi ba sai ya kawo shi ƙarshen itikafi kullum da kyau ko sai ya biyo itikafi da azumi domin asali shine yin itikafi a goma ƙarshen ramadana duk da ya halatta a yi shi a waɗannan a wasu kwanaki amma dai asali shine goma ƙarshen ramadana kaga kenan an yi kwana ashirin isa aka fara gabatar da hukunce-hukuncen azumi kafin hukunce-hukuncen itikafi a itikafi kuma a goman ƙarshen ramadana ake samun daren lailatul qadari kenan sai babu mata fi lailatul qadari ya biyo bayan itikafi sai ya biyo bayan itikafi kenan daga cikin dalilan da ke sawa a yi itikafi a goman ƙarshen ramadana shine datuwa neman dacewa da daren lailatul qadari neman dacewa da daren lailatul qadari ya Allah ta'ala ya datar da mu da shi baki قال قال يحيى ابن يحيى الليثي المصمودي الأندلسي حدثني زياد عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف الأشر الوسطى من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج منها من من صبحها من اعتكافها قال قال من اعتكف معي في من اعتكف معي فليعتكف في الأشهر الأواخر وقد رأيت هذه الليلة ثم وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في صبيها في ماء وطين فالتمسوها في الأشهر الأواخر والتمسوها في كل وتر قال يحيى ابن يحيى الليثي المصمودي يحيى ابن يحيى الليثي المصمودي الأندلسي القرطبي يتي حدثني زياد زياد ابن عبد الرحمن زياد ابن عبد الرحمن الأندلسي القرطبي يا كرنت دني وانا أم مالك دق مالك ابن أنس shi ziyad ibn abdurrahman ne farkon wanda ya kai littafin muwatta birnin andalus shine farkon wanda ya kai littafin muwatta birnin andalus ya rasu a shekara ta 193 an malik daga malik ibn anas ya rasu shekara ta 179 an yazid bin abdullahi bin had daga yazid dan abdullah abdullahi dan had an muhammad bin ibrahim shi malamin yazid shine muhammad dan ibrahim ibrahim dan harith at-taimi wanda yake cikin banu taim taim daban tamim daban kullura da ke ko taim taim quraish taim daban tamim daban ana abi salamata bin abdurrahman daga abu salamata dan abdurrahman abu salamata dan abdurrahman abdurrahman dan auf abdurrahman dan auf abu salamata ibn abdurrahman tabi'i ne ya rasu shekara ta 94 bayan hijira ko 104 bayan hijira haka malamin suka faɗa malamin mu abdul muslim abbad lokacin da muke karatun turmuzi da shi a masallacin manzon Allah sallallahu ta'ala sallama idan ka ce an abi salama sai ce ismuhu kunetuhu ismuhu tuhu sunansa shine alkunyarsa me alkunyar abu salama me sunan abu salama ana bi sa'id al-khudri daga abu sa'id al-khudri malik bin sinan wanda ya rasu shekara ta 63 bayan hijira annahu qala shi abu sa'id al-khudri ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya atakifu al-ashr al-wusat annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin itikafi ne a goman tsakiya min ramadana na azumin watan ramadana yana itikafi a goman tsakiya haka yake yi fa'ata kafa aman a wata shekarar sai ya yi itikafin a ina kenan a goma tsakiya daman goma tsakiya yake ya kasance yana yi itikafi a goma tsakiya wata shekara da ya yi a goma tsakiya hatta iza kana lailata ishirin har sai da aka zo dare na 21 وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحها من اعتكافه شيني daren. da asubahinta yake fita daga yi tukafi lura da ke ko kenan idan ya kai azumi na ashirin daidai ya kammala tukafi ya kammala tukafi amma ba zai fita ba sai washe gari idan aka sallar asuba asubahin ashirin da azumi na ashirin da daya sai ya fita daga tukafi haka annabu sallallahu alaihi wasallam yake yi in ya yi tukafin goman tsakiya qal sai annabi sai abu annabi sallama yace man itakafa ma'i duk wanda ya yi itikafi tare da ni a wannan goma ta tsakiya fali a ta kifil asharar awakhir to ya yi itikafin goma ƙarshe yanzu ya zama nau kenan ashirin ya yi itikafin goma ƙarshe wa qadara aitu hadhihi laila haƙiƙa a wannan daren na ga sai ba faɗi ba na ku ji haka yake ko ra'aitu ha eh ra'aitu hadhihi laila a wannan daren na gani thumma unsituha sannan sai aka mantar da ni a wannan daren na gani gani ru'ya kalbiya ko basariya a wannan daren na ga daren lailatul qadarin nan zai kasance a dare na kaza ne ko na kaza ko na kaza sai aka mantar da ni wannan daren ne mun gane ma unsitu sannan sai aka mantar da ni a wanne dare ne a goma ƙarshen dare ne da kadar yake wa aitu ne sai dai na ganni kun da ke ko kaga duk wannan mafarki ne na gani kuma mafarki annabawa gaskiya ne saboda su annabawa ma ai mafarki bacci baya karya mai alwala a to ai yana sanin me ke faru wa aitu ne na ganni a mafarkin nan asjudu min subhiha ina yin sujada a asubahin daren lailatul qadari domin idan alfijir ya keto daren lailatul qadari ya wuce salamun hiya hatta matsala al-fajr Allahu akbar salamun hiya hatta matsala al-fajr to na ganne ina yin sujada a sallar asubahi kenan min subhiha da subahi in ta fi ma'in wati akan danshi na ruwa an yi ruwa ina sanin shi faltami suwa fil ashar al-awakhir ku nemi daren da kadarin nan a goman karshen ramadana waltami suha fi kulli witrin ku neme ta a duk abin da yake mara ku lura ku neme ta a watan ramadana kaga ya fita waje watan ramadana in ba haka kaga da kullun kenan sai kayi a cikin shekara to yanzu a ramadana ya fito wajen watan ramadan babu a sha'aban ko a rajab ko rabi awal ko rabi isani ko zulhaji duk babu da yake na sai a ramadan a ramadan din a goma kashi kaga babu shi a goma farko ko a goma ta tsakiya kuna ji da kyau ko duk wannan rahama ce ake mana a goman karshen ka nema a mara in an ce mara shine abin da in an raba biyu ba zai rabu biyu in ka raba biyu ɗaya ɗaya hudu in ka raba biyu biyu biyu shida in ka raba biyu uku uku takwas in ka raba biyu hudu hudu goma in ka raba biyu biyar biyar so na wannan shafa'i uku ka raba biyu nawa kenan eh a to ayi rabi kuma ɗaya da rabi ya zama mara ke biyar a raba biyu bakwai a raba biyu tara a raba biyu shine to faltamisuwa fil fi kulli witirin ku nemi ne da kadari a kowane witri mana ku neme shi daren 21 da daren 23 da daren 25 da daren 27 da daren 29 ku duba ku ga wani hadisi da malik ibn anas ya kafa hujja da shi ya bude mana babu kenan daga cikin manya-manyan dalilin itikafi a goma karshe domin a dace da wannan dare isa na salama ya ce to duk wanda yake so a wata ruwa daga man arada duk wanda yake so to ya wuce a yi goma karshe tare da shi daga cikin alamata da ya gani shine da gari ya waye an tashi da ruwa a daren an tashi da ruwa a daren an yi ruwa da ya zo sallar asubahi ya ga ya yi sallah a kan ruwa ne domin masallacin ya ɗan huce haka ruwa ya zuba da aka ruwa kuma a daren lalata kadar ɗin da aka yi ruwa ya ga ya yi sujada a kan lema don shi sai ya ce ya yi sujada a kan lema kenan sujada da iya kan lema an tashi da ruwa ke an yi ruwa a daren lalata kadar saboda haka faltami suwafil ashirin awakai ku nemi daren lalata kadari a goma karshe. waltamisuwa fi kulli wutirin ku neme ta a kowane wutiri goman ƙarshe kenan shi sa ga wallawa alam kaga ake tashi da tahajjudi idan yau an kai azumi na ashirin ciccin idan yau an kai azumi na ashirin ciccin sai a ce to a daren nan da muke buɗe bakin muke baki za a tashi muke buɗe baki za a tashi da tahajjud za a tashi da tahajjud domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yana daura damara ne kuma an ka lura da kyau mutane lokacin suke sanya saboda an yi goma farko an yi goma ta tsakiya gaba ɗaya mutane sallah suke hange idan za mu ba mu zo kashi ina fata tambaye shi zai yana fara ne daga faduwar rana ko kuwa da za mu zo kashi insha Allah ta'ala almuhim dai mu sani a lokacin da muke dauke da asibi na ashirin kun lura da ke ko sai muka sha ruwa mun sha ruwa ne da yaushe ba rana ta faɗi ba to wannan shan ruwa da aka yi an yi shi ne an sha ne a daren ashirin da ɗaya to kenan wannan daren yana cikin lissafi wannan daren yana cikin lissafi karke wasa da shi ka ce ai akwai a'a ka fara wannan zai taimaka maka duk wannan inda an zo mara ka ƙara wuta sosai da sosai ba wai a shafa eh, a 22 za ka yi bacci 23 ka tashi 24 ka yi bacci 25 ka tashi ba haka ba ne gaba ɗaya daren za ka yi abin mun gano wannan da kyau wa ƙala sa'idun wa ƙala abu sa'idin fa umtiratis sama'u tilka laila wa kana almasjidu ala arish fa waqafa almasjidu qala abu sa'idin fa absarat aynaya رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الطين أثر الماء والطين من صبح ليلة 21 ها قال أبو سعيد سي أبو سعيد على خدري مالك بن سنان سنان بن مالك وراوي الحديث وان دي رويت وان حديث يتشي فأمطرت السماء تلك الليلة سيكو أكا سامو سما أو النندرة أكا سامو سما أو النندرة wa kanal masjidu masallaci annabi ya kasance ala arish an mai shi rufi ne na ganyen dabino Allah akbar ba wai zai aka sa ko silin ba a'a ganyen dabino ake sai aka samu huji wuri ya huji fa waqafa al masjidu sai masallacin ya jiki sai masallaci ya jiki qala abu sa'id sai abu sa'id al-khudri yace fa abu sarat aynaya sai idanuwa na suka gana min rasulallah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama in sharafa ya juyo da ya sallame daga sallah ya juyo wa ala jabhatihi a fuskarsa akwai wa anfihi da hancinsa domin ana yin sujada ne a goshi da hanci ko yawwa a goshinsa da hancinsa asrul ma'i akwai alamar ruwa wa tsini da taɓo tunda na salam ya ce wa qadara aituni asjudu min subha fi ma'in wa tin kullura sai Abu Sa'id ilin khudri ya ce shi ya ga hancin manza a goshin manza na salama da hancinsa ga alamu ga ruwa nan kuma ruwan yana haɗe da ƙasa ta masallaci a wanne dare min subhi lailati ashirin a dare na 21 dare na eh kaga a wannan shekarar isa kuku ne na ce karke wasa kun lura da magana ta da ko na ce karke wasa duk da malamai suna ta cewa an yi bincike an rinjayar da 27 za mu zo mai maganar an rinjayar da kai ba ɗalibin ilimi kake ka tafi tun daga daren 21 in an zo fagen ilimi ne shi ne ake wannan amma an zo tatbiki ka doke dararen duka ko ba kai ka bi dararen duka karke wasa da kowanne dare shi abu sa'il al-khudri ya tabbatar da ya ga goshin manzon Allah sallallahu da hancinsa da ruwa shi yasa wasu a har a yau din nan dan ba zai zama mutlaq ba ko lura da ku har a yau din nan in ya samu wannan daren ya ji an tashi da ruwa to yana sa rai da yana sanya cikin lissafi eh <laughs> o kace kai maka kan eh abu Sayyid khudri ya ce kaza ana sallama ya ce shi ya gan shi a wannan daren na lailatul qadari ya gan shi yana sujada yayi sujada ala ala fi ma'in waqi shi kuma abu Sayyid khudri ya ce lalle ilalla idan shi ba wai zuciya ba ido ya gana masa ana sallama gashi ga goshinsa ga hancinsa da ruwa da kuma tabotin da masallacin ya ruwa ya shigo kuma a daren 21 yanzu ku lissafa mana mun samu dare ناشرية قال وحدثني أما قال وحدثني زياد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان قال وحدثني عن مالك عبيد الله يحيى ابن يحيى الليثي المصمودي يا كرنت دمو أم أنزي ياتي حدثني زياد زياد بن عبد الرحمن يا كرنت دني وانا an malikin daga malik ibn anas an hisham bin urwa daga hisham dan urwa hisham ibn urwa ya rasu shekara ta 145 an abihi daga baban hisham shine urwa ibn zubair ya rasu shekara ta 94 bayan hijira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce hisham ibn urwa tabi'i ne ya ce manzon Allah sallama ya ce wani hadisi ne kenan mursal kenan mursal ne ya ce ta harrau lailatul qadr ku kirdadanci ku kirdadanci ku hasasanci hasashe kenan ko ku yi hasashe ku nemi daren lailatul qadr fil ashr al awakhir a goman karshe min ramadana na watan ramadan wannan hadisi bukhari ya rawaito shi muslim ya rawaito shi tirmidhi ya rawaito shi sannan wancan hadisin farko da muka karanta hadisin abu sa'id al-khudri ai kaga a cikin shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace faltamisu fil ashar al-awakhir kaga hadisi ne malik ya kawai da isnadin shi cikakke kun gane magana ta da kyau da isnadin shi cikakke shi ma hadisi ne na bukhari da muslim da abu dauda da nasai da ibnu mata duk waɗannan sun tabbata mana da goman ƙarshe waɗannan sun tabbata mana da goman ƙarshe ruwaya ta abu sa'id khudri ya tabbata mana da a wannan shekarar daren ya faru ne a 21 dare na 21 قال وحدثني زياد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر حديث مالك أنا عبد الله بن دينار دقى عبد الله بن دينار شنو مالك مالك أو أنا حديث عبد الله بن دينار يا رسول شكرا تدريد أشرين دبقين ana abdullahi ibn umara daga abdullahi ibn umar ya rasu shekara ta 73 bai hijira Allah ya kara musu yadda da abdullahi ibn umar din da mahaifinsa umar ibn khattab anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal abdullahi ibn umar yace lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace taharrau lailatul qadri ku nemi ku kirdadanci daren lailatul qadri fi sab'il awakhir a 27 na ƙarshen ramadana a 27 daren 27 na ramadan yanzu mun samu ruwaya nawa akwai 21 akwai amma duka a ina a goman karshe ɗaya duka kuma a goman karshen a witiri kullura a witiri saboda annabi sallallahu ya ce waltami suwa fi kulli witiri kuma waɗannan da muke samu ba su fita witiri ba ina samu lura da kyau ba su fita witiri ba kuma ba su fita goman karshe ba wanda zai nuna maka kenan babu daren da kadari a wani wata in ba ramadana ba ina son ka kudurta wannan a zuciya tukunna wani bala ci ko a sha'aban ne ko a rajab ko a rabi'a awwal ko a zulhajji ko a zulqa'ada ko a shawwal da sauransu a'a a watan ramadana yake wannan kenan na biyu kuma a watan ramadana din annabi ya tabbatar da a goma karshe قال وحدثني عن مالك عن أبي النظر مولى عمر بن عبيد الله أن عبد الله بن أنيس الجهني قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل شاسع الدار فمرني ليلة أنزل لها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل ليلة ثلاث وعشرين من رمضان وحدثني زياد عن مالك عن أبي النضر أبي النضر يا رسول شكرا تقريد أشرين ترى أبي النضر بابا النضر ما سننشي سالم بن أبي أمية سنن سالم بن أبي أمية شيني أبو النضر وان يرسل شكرا تقريد أشرين ترى مولى عمر بن عبيد الله yantaccen bawa ne na umar ibn ubaidullah shi umar ibn ubaidullah ya rasu shekara ta 82 bayan hijira anna abdullahi ibn unaisin lalle abdullahi ibn unais al-juhani wanda ke kabilar juhaina qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Rasulallah ya ma'aikin Allah inni rajulun shasi'ud da ni mutum ne da ke da yalwataccen gida mutum ne da ke da yalwataccen gida mutum ne da ke da wuri fafake mai yawan gaske Mana yana ina kenan yana karkara kullum da yana karkara ba ka tana cewa ɗiban menene ba eh, mutum ya ɗibi gida ba raba na mai rafke faɗin gida saboda bai samu karan da zai dangace shi ba eh, a karkara ko kun bai ci magana ta mutum ne muke yana ma'ana mazaunin karkara ne ya ce ya rasulallah famurni ka umarce ni lailatan an laha daren da zan sauko natsu in fuskanci lailatul qadari kun ji shi tambayar da yi mishi sai mu duba tambayar da yi mishi da tambayoyin da muke yi a yau sai a gama ramadana gaba ɗaya baka ji ana tambayar malam yaushe ne dare lailatul qadari sai dai tambayar malam za a iya yin eh, tarawih da tahajjud ko wasu bane tambayoyin amma ka taba jin an tambayi malam yaushe ne dare lailatul qadari kun ji tambayar da sahabbai suke ya rasulullah ya zan shiga aljanna su tambayar kenan da suke sai ga mutum yanzu ya yi ya wuni guda duk addu'o'in da yi bai roƙi Allah aljanna ba sai ka rasa kuma to me zai roƙa kun bai ci magana ta da kyau ko sai ga yanzu in yi tsum jiya ɗin nan jiya da ta wuce a addu'o'in da ya roƙi Allah aljanna kun mai ci magana ta da ke ko ya ka roƙi Allah aljanna kin roƙi Allah aljanna sai ga mutum inda zai zai tuno addu'o'in da yi babu wannan addu'a to me roƙi Allah kun mai ci magana ta da ke ko to wannan ya tambaye shi ya rasulullah wanne dare ne zan sauko zan natsu sosai in nemi dare da kadari قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يجي دشي انزل lailata salasin wa ishirin min ramadan ka sauko ka natsu a daren ashirin ashirin da da uku ga watan ramadan a daren ashirin da uku ga watan ramadan wannan hadisi barwa ma abin nan muslim ya rawaito shi wannan hadisi muslim ya rawaito shi wacce hadisi da muka karanta na as-saba'il awakhir muslim da abu da wadda sun rawaito shi قال وحدثني زياد عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقال إني أريت هذه الليلة في رمضان حتى تلاحى رجلان فرفئت فالتمسها في التاسعة والسابعة والخامسة قال وحدثني زياد عن مالك عن حميد الطويل ده حميد الطويل دوغم متين أنا أنس بن مالك ده أنس بن مالك يا رسول الله تتسعين أكو هجرة أنه قال أنس بن مالك ياتي أنس بن مالك ياتي خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وترانا من زعل الله صلى الله عليه وسلم يا فتو منا يا زمنا ده رمضان faƙal sai ce inni uritu hadhihi lailata fi ramadan lallai ni an nuna mini wannan daren a watan ramadan an nuna min shi a watan ramadan yake yan saura a wacce rana hatta talahara julal har mutane biyu suka sabu sabani da juna mutane biyu suka samu saɓani da juna suke jayayya ake husuma husuma farufi'at sai aka ɗage ta ya husuma take husuma ba ta da amfani husuma daga cikin daga cikin rashin amfanin husuma an ɗage zoyin ƙadari. ma'ana ba a ayyana rana kaza ba ce ba wai ba ta zo ba a shekarar kuna ji da ke ko amma kaga da an ce rana kaza ce da kowa yayi kiyamul layli a ranar yanzu sai aka bata kawai ko neme ta saboda aka farta mi suwa tasiya ko nemi daren a dare na 29 wasabi'a da dare na 27 wal khamisa da dare na 25 sai da ba din an dauke ba da kawai ko neme ta a dare na kaza yanzu a dararen muna darare nawa 21 23 no kenan biyu kenan ko 25 27 29 kuma duka a goma ƙarshe duka hadisan sun kai labari hadisan 21 da hadisan 23 da hadisan 25 da hadisan 27 da hadisan 29 wani 29 ma gaba ɗaya mai cikin lissafi da yara ganin jibu sallah ku lura da kyau nake karanta mana قال وحدثني زياد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجل أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى رؤياكم قد تواطعت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر قال وحدثني زياد عن مالك عن نافع لك نافع مولى بن عمر وندير سيكرة تدليل شابكوي أن ابن عمر لك عبد الله بن عمر أن رجالا للي وأنسو متاني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لك تكين صحابين من زان الله سيرا دا أمين الله ستبت أقليشي uru lailatul qadari fil mana an nuna musu daren lailatul qadari a bacci an nuna musu daren gashi ko an nuna musu daren shine dare na kaza eh? an nuna musu daren shine a wannan shekarar shine na 21 ko na 22 dai an nuna musu daren shine na 20 da kaza shi aka nuna musu ko ko a'a daren ne aka nuna aka ce musu wannan shi ne daren da kadari shi karan amsa shi karan kanshi ainihin daren aka nuna musu kenan ana ganin ainihin daren a ce wai an ga bishiyoyi duk a kwance mutum ba inda yake gani sai a ka'aba ba. <laughs> Hmm? kuna shi da kyau ko uru lailatul qadari an nuna musu daren lailatul qadari shine imamu sayyidi yake cewa uru lailatul qadari bi dhammi awwalihi da yi ma harafin farko dhamma a ce ya kenan u alal bina'il lil maf'ul akan bina'il lil maf'ul ay malami sanni fa'iluhu uru ai ƙila lahun filmana an ce musu a cikin barci an na hafi sabail awakhir cewar tana bakwai ashirin da bakwai na ƙarshe tana ashirin da bakwai na ƙarshe to kaga kenan abin nan lissafin aka nuna musu shine dare na ashirin da kaza a wannan wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace inni arahu ku lalle ni na ga mafarkin nan naku qad ku arfi sabil ya yayi daidai da bakwai wannan abin da aka nuna muku na gan shi yayi daidai lissafin nan yayi daidai ne da na 27 faman kana mutaharriha duk wanda ya kasance zai kirdadance ta zai kirdadanci wannan dare na lailatul qadari falyataharraha fi sab'il awakhir to ya neme shi a 27 na ramadan a kowace shekara ko a wannan shekarar duk yana cikin abin da malamai suke tattauna duk yana cikin abin da malamai suke tattauna to shi yasa ni gaskiya na fi fahimtar mutum ya raye da daren gaba ɗayansu ko da ya fi rinjaya a zuciyarka shine ashirin da kaza ashirin da kaza wana jina da kyau ko ko da ya fi rinjaya a zuciyarka shine bakwai karke sakaci tunda ya tabbata a zamanin an sallama duk gashi mun sami darerakin gaba ɗayansu abin da nake nemi da gaba ɗayansu witiri ɗin 21 da 23 da 25 da 27 da 29 matsayinka na ɗalibin ilimi za ka farauci dararen ne za ka nemi dararen ne baki ɗayansu karke wasa a cikinsu don gurin gum goman ƙarshen ramadana karke wasa da ita ina fatan kun fahimci wannan da kyau yanzu ba lokaci ne da sai na maimaita ba maganar in an yi tahajjud ana yin tarawihi ko in an yi tarawihi ana yin tahajjud wannan ce na da kyau ko wannan magana a ilmance mun riga mun yi magana ta wannan ba so ɗaya so ɗaya ba ina fatan kun fahimci wannan da kyau babu wani dalili na shari'a da ya hana ka ƙara akan koraka raka'a nawa za ka yi sahihun sharihun da ya hana babu shi da ya hana akan ka yi ƙari domin duk dalilai sun yi mutlaq ne Allah ta'ala ce yi qumil laila illa qalila nisfahu awin yanqus minhu qalilan aw zid alayhi qur'ana ratil qur'ana tartila ce wa min al-layli fatahajjar bihi nafilatan laka kawai abinda ake nufi shine yanzu in ka ɗauke dare ɗungurungum ɗin shi gaba ɗaya kai kiyamu laili ta yi ko ba ta yi ba saboda Allah ta'ala ya ce ƙumin laila illa ƙalila nisfahu abin kusminu auzi da alaiwaratin alƙur'anin tartila ko kuma minan laili daga cikin dare fata turbi yana fila tallaka amma dai adadin rako'o'i ƙur'ani bai tabbatar ba ɗaya kenan hakanin sunna bata tabbatar ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ce laili masna masna sallolin dare raka biyu ake yi sallama ai raka biyu yi sallama ɗaya kenan sannan na biyu na uku kuma aikinsa bai tabbatar ba aikinsa kamar yadda ya yi raka 21 haka ya yi 23 haka ya yi 27 abin nan kamar yadda ya yi 11 haka ya yi 13 haka ya yi 17 haka ya yi ɗora akan haka kuma kowace ta ba da bayanin abin da ta gani ne a ɗakinta kamar yadda malamai suka tabbatar da wannan sannan kuma aikin umar bin khattab duk ya zo ya yi magana akan duk mun karanta da ku a mawata babu kiyamar ramadan da umar ibn khattab ya ga ba a an daɗe tunda a raka a takwas da suke yi suna karanci bakara ne kun lura da ke ko sukan karanci bakara ne baki daya a raka a takwas da suke sannan su kai su kawo shafa'i da wuturi sukan yi bakara da ƙari haka yanzu kila sai ga kusan kwana biyar ne ake kammala bakara a tarawih ko umar bin khattab sai ya sai ya takaita daɗewa da ake yi a tsaye sai ya ƙara adadin rakoyi maimakon a juma a tsaye to tarawin ya koma ashirin da raka ashirin sai zama na kaga nan da nan an yi ruku'i domin a samu karatun ƙwar'ani da dama har dai mun karanta da ku da dama duk wannan suna ce umariya batun ma a ce a ce bata taso ba don suna ce umariya tana da goyon bayan dalilai na ƙwar'ani da na hadisi mun gane wannan da kyau to amma abin da kai ci a goman ƙarshe ne kuma da ake buƙatar mutum ya zage sai kuma ga mutum ya tashi a masallaci wai zai wa mutane nasiha wai in fa sun yi tahajjudi kan su tarawihi in sun yi tarawihi kan su tahajjudi saboda hadisi Aisha ta ce a Ramadana ko a wajen Ramadana an salan bai karawa akan 20 da akan 13 kuma ta ce akan 11 hatta a ruwaya ta ta faɗi ruwayoyi guda biyu sannan ka duba ga mai Ibn Abdul Barri ya faɗa a cikin Al-Sufkar mun gane wannan da ke ko duk waɗannan maganganun mun yi ta da su abin da nake so ku gane a matsayinka na al'umma jagora ka gane wannan da kyau kuma ka fahimci da ake tafiyar da rayuwa ko da ka gamsu in an yi tarawihi ba za a yi tahajjur ba in an yi tahajjur ba zai a yi tarawihi ba wai da fahimtar ba a karawa akan 21 ko 23 kuna jena da kyau to ba ku da huruman da za ku rufe masallaci ba za a yi tarawihi ba saboda wai ai za ku zo ku yi tahajjud wannan jahilci ne ina son ku gane jumlar da kyau wannan jahilci ne ya ake yi sai ku samar da limamai limaman tarawihi da limaman tahajjud kai yanzu yau sai kai tarawihi tunda ka yi tarawihi kenan ba za ka yi tahajjud ba sai ka zaman ka a gida gobe ɗaya limamin da ita hajjud yau sai ya yi tarawihi kai kuma sai ka yi tahajjud haka ake jagorantar mutane idan kuka ce za ku rufe masallaci kun yi sallar isha kawai kowa ya wuce wanda ya gara ma ya wuce yawa mutane tarawihi kowa ya ku damu ba sai ku jefa mutane cikin hallaka wani saboda yin da ake yi ne a masallaci yake yi in ka ce ba za ka yi ba sai ya zamana shi bai yi tarawihin ba kuma bai yi tahajjudin ba sannan mutane nawa ne suke ca su tahajjud za su fito in ka zo tahajjud din babu su ko idan ku bai nuna muku su ba in ka zo tahajjud din dudu da suwaye daga mata ne sai adadin mutanen nawa ne kake gani mata sun fi maza fitowa da yawa kuma ya ce shi ba zai yi tarawih ba tahajjud zai fito kuma ya zo tahajjud din bai yi ba so ina son mu lura da kyau mu lura da kyau aisha ta ce ramadana wajen ramadana duk waɗannan maganganun ba a yin su sai a goma ƙarshen ramadana yanzu kwata-kwata an ɗauke maganar ana yin ana yin kiyamun lail ba a yi duk duk ma aisha ta ce a ramadana da wajen ramadana duk waɗannan maganganun mun riga mun yi su a darussan baya umar ibn khattab shi ya sa a yi raka'a ashirin da uku saboda me a yawaita karatu domin a gajarta yawan ruku'i amma yanzu ka ce ka ɗauko daga alamtar kai ba zuwa nasi wai ka yi a goma za ka yi kai ma ka san baka yi sunna ba ta ina ne baka yi sunna ba ta yadda baka yi raka'a goma sha ɗaya irin yadda manzon sallam ya yi ba domin abu guda biyu ake bukata ana nufin sunna fil kayfiyya da sunna fil kamiyya sunna fil kamiyya kamiyya adadi adadi nawa'i goma sha ɗaya ko goma sha uku adadi kenan to kaifiya ya yayi su mun gane magana ta ya yayi wannan goma sha ɗayan duka biyun za ka haɗa shine kayi babu wanda yi saɓani akan cewar awa uku ce aka yi sallah ƙiyamun lele a ciki a awa uku da wanda a awa uku nan ya yi raka'a talatin da uku da wanda a awa uku nan ya raka'a goma sha uku wa ya fi dacewa da sunna Mhm. wanda ya sha uku babu sabani akan wannan wanda yi sha uku domin ya fi daɗewa domin ya fi daɗewa kunga tun da Allah ta'ala da ce a yi ƙumin laila ƙiyamu ya faɗa ba yawan aka fi bukata ba kullum da kyau ko to rashin yawan tsayuwan ne ya sa sai aka ƙara yawan maimakon ya zamana babu yawan babu tsayuwar domin wanda iya raka'a goma daga alamtar kafa zuwa nasi babu yawan babu tsayuwar duka biyun babu su ina fatan kun yanci wannan da kyau kusa saboda haka mutane su su ja hankali sosai da sosai mun yi wannan magana da ku a wurare da dama mun yi a kiyamar ramadan a karatunmu na muwaffa mun yi shi a tarawihi a karatun risala da muka yi kai da mai za ka tafi ka bi mai bin mu da hamatan sallah ko mai bin daga mai alamtar kaifa zuwa nasi ya za ka bi shi wato kun lura da kyau ko mu ne fa har yanzu in na ce mu har cikin ahlus sunna gargajiya na nan a cikin ahlus sunna makare gargajiya daga ganta ko makare take cikin mu da muke da'awar sunna kiyamun ramadan din nan annabi sallallahu man sama ramadan man ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ka taba jin an kira fadakarwa a fadakar da limamai kan yadda ake tarawihi ka taba jin ya ake tarawihi ba ka taba jin wani ga samari alhamdulillah mahaddata qur'ani ne duk tare ake da su cikin sunna a makarantun sunna suka haddace wani yana da haddar ƙur'ani gaba ɗaya wani yana da haddar hamsin wani yana da haddar arba'in wani talatin yake da ita ina fata mun fahimci waɗannan waɗannan yaran fa mun san su fa wasu ma mu ne a cikinsu wasu mu ne ba wai za a ce ko ƴan bidiya ne kowaye kowaye kowaye ba me zai hana idan tarawih ya zo shi liman ya huce ya bada isha kullum da ke ko su kuma sai a ba su dama su yi muraja a su an taimaka ma rayuwarsu an shigo da su cikin al'umma haka ake yi inda aka ci gaba a addini haka maka ga ake yi mun ga gogaggun limamai suna ja baya ne su ba matasa su casa tukunna kai in ana karatun ƙur'ani ba za ka san cewar ma ana daɗewa a sallah amma an tashi an ɗebo maka wallahi sai ka ji cikin ka yana ƙululululululu domin limamin ya rikita ayoyin qur'ani ɗin ne wannan a masallatai suna nake faɗa muku ba wai na faɗa muku a masallatai yan bidiya bane su da mai na zai san tahajjud ko tarawih adam su suke yin mudahammatan suke kaza suke kaza a masallatai sunna ake yi kuma a nan ne za a ce maka za a ce maka ai a sunna limancin karamin yaro yayi ko ba na ake faɗa ba a ce saboda hadisin mutumin da ya ce malik bin huwairith ya ce ah, ah, annabi sallallahu ya ce ya ummukum aqra'ukum likitabillah wanda zai muku limanci shine wanda ya fi ku karatun qur'ani sai a cikinmu aka duba babu wanda ya kai ni ko kuma tarisin ba ka shi na bulugul ba sai aka duba babu wanda ya kai ni sai aka gabatar da ni a lokacin na ɗan shekara bakwai ko takwas in ba shafa ba sai aka gabatar da ni a kan shi ake cewa fa da malikiya suka ce liman sai ya balaga aka ce ba hujja ba ne ai shi ya gabatar kun lura da kyau ko amma sun kasa idan aka zo tarawihi su ba ɗan shekara sha takwas dama ya yi tarawihi ashe an yi bambami ne kawai don a taɓa wani ina fatan kun fahimci wannan da kyau wallahi malamai inda aka ci gaba haka ake inda aka ci gaba haka ake yi ci gaba a addini nake faɗa mu ci gaba a addini haka ake an zo kulliyar mu ana neman limamai na tarawih kuletul qur'an muna jami'a islamiyya ta madina ana neman limamai da za su je tarawih daman shari'i ne daga shari'in daman ka haddace da tajwidi amma na ka zo da haba haba bai raye da ramadan ba abin da ake bukata aƙalla a watan ramadana gaba ɗaya mutum musulmi ya ji qur'ani faɗa min in ban da tahajjud ta tarawih da za ina zai ji qur'ani faɗa min ina zai ji ku lura da kyau ko da tahajjud a tarawihi mun ɗauki kowace rana za a yi tarawihi izu ɗaya ya yawa? a'a ai karka tsananta izu ɗaya shafi goma kenan kowace raka a shafi ɗaya ba wai shafi daidai wa daida ba kamar yadda muka yi da kowa ulumar ƙoran ba wai shafi daidai wa daida ba amma dai kada ya wuce shafi ɗaya yadda dai zai daidaita ƙarshen magana da farkon magana kenan raka'a goma izifi ɗaya raka'a goma izifi ɗaya yanzu kwana talatin mana da izifi nawa kenan talatin idan aka zo saura izifi nawa kenan talatin idan aka zo ta tahajjud sai ya zama da kullum izifi uku uku a tahajjud kwana goma izifi uku uku ko ya yawa in ka hada uku uku so goma nawa kenan a wata guda an sauke ƙwar'ani ba tare da tsanantawa ba ba tare da tsanantawa ba an sauke mutum musulmi ya saurari ƙwar'ani gaba daya kun bai ci magana ta da ke ko in aka yi a izifin da aka karanta a tahajjud abin a tarawihi in an zo tahajjudi sai a ɗora a kan shi a kawo izufi uku in hada da na tarawihin da aka yi hudu kenan haka na gaba har ya zamana ranar da za a yi khatima kuma an soke qur'ani gaba da babu tsanantawa babu ina fata mun fahimci wannan da ke ko za ga wasu masallatai izufi biyar suke yi a tahajjud eh wasu ma shida saboda so suke su sauke a tahajjud to amma ku duba ku ga a ce tarawihi kullum a izufi daya in an zo tahajjud a ci gaba da tarawih izufi ɗaiɗai sannan kuma a tahajjar a yi izufi uku sai ga mutane cikin kwanciyar hankali da karatu mai tajwidi mai kyau amma wallahi waɗansu waɗansu karatuttukan da ake yi a masallatai na sunna ba su yi daidai ba kuma katsalan da ne ga alkur'ani mai girma bai halatta ga wanda ya kai ka ko ga wanda ya fi ka wuce ta bayar ba balle naka akwai illa akwai matasa samari da muke da su ta ɓangaren shekaru su ya kai ta ɓangaren natsuwa suna da natsuwa wallahi in aka yi musu bita ta tarawihi ta kwana uku za su ɗauke maka ramadana gaba ɗaya da tahajjud ɗin shi faɗa mu in ba shi ne za su yi ana ta cewa yara su haddata qur'ani alhamdulillah ana ta haddata qur'ani dole a yi ƙoƙari a samar da hanyoyin kuma da za a da za a tsaye da abin nan ina ce maka yau idan gwamnati ta ce ta kansil din takarda nce gobe za ga an je registration an gama yi ta zama takardar tsiri to kenan don amfaninta ne ake daɗa buɗe amfaninta ya sa ga mutane suke tafiya ina ce haka kawai za ku kafa ƙungiya a ce sai kun kawo lauya gwamnati tana yi ne domin samar da aikin yi shi wannan lauyan da akwai abin da za ku bashi ko da gwamnati ba ta bashi ba dai ta samun mashi aikin yi ko ba haka ba ne kun lura da magana ta da kyau ko duk dabarun ke amma kun ce yara su haddace qur'ani sun haddace qur'ani sai a samu musu abin da za su ya zama na abana an ce ba masu shiga tarawih sai masu izbi 30 30 shi kuma izbi 26 ne yake da shi kana ganin kafin ramadana ba zai kawo qur'ani gaba ku lura da kyau a ce a ah, ina kai kana magana 26 ma ga masu 40 40 ga masu 60 60 sai an gama da masu 60 za a zo ga masu 50 to kuma malam in ya zo biya maka qur'anin nan ka san wannan shi ne ba wani ya dade ba a daga jin zunzurutun qur'anin ka san wannan littafin Allah ne malam mutum ya zo yana karanta maka ƙor'ani da yaran sa in ba haushe ne ka dinga jin hausar a ciki miraran in ba nufe ne ka dinga jin nufancin gashi nan ɗaya ɗaya wa ɗaya haka yake ai duk ba shaida kuke ba duk shaida ne Allah kuwa Allah in ya ji in ba Kano ne ma wani zaka ji kanancin a ciki Allah kuwa in ba sakwace ne zaka ji sakwatanci a ciki wallahi duk wanda ya ta'amuli da Qur'ani yana gane waɗannan abubuwa ga yara ana da su kuma yara nan ba daga wani wuri za a shigo da su ba 'ya'yanmu ne ɗalibanmu ne cikin mu suke sai a taimaka musu na farko sun cancanta ba alfarma ba ce sun cancanta a shekarun sun cancanta a sanin hukuce-hukucen sun iya a tilawar gatanin zuzurutunta wala sai ga kamar limamu ma yana sauri don in dai ka samu iya karatun qur'ani ba za ka san an daɗe ba haka ne ashe ba ni kaɗai ba ne Allah in dai liman ya iya karatun qur'ani ba za ka san an daɗe ba ba ka jin daɗewa haka ne ko ba ka ba ne shi ne haka gaskiya ya kamata a gyara waɗannan abubuwan a sunna wasu wuraren gaskiya sun fara gyarawa gaskiya wasu wuraren inda aka ci gaba a sunna za ga da sauki gaskiya ɗaya wuraren mu dai nasu Allah salamatu wa shi ne amma goma ƙarshen nan ana raye da ita ne a yi tarawihi a yi tahajjudi a yi karatu sosai da sosai da sani ziyadun an malikin. أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه, فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر مالك ابن أنس قال وحدثني زياد عن مالك annahu shi malik ibn anas sami'a man ya bihi ya ji wanda ya aminta da shi min ahalin ilimi daga cikin malamai ya ƙulu yana cewa inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam lallai ma'aikin allah tsira da amincin allah tabbata a gare shi uriya a amaran nasi qabla an nuna mishi shekarun mutane da suka gabace shi an nuna mishi su shekara annabi nuhu nawa na wa'azi kadai dubu ba hamsin ɗari tara da hamsin fala bi safima alfa sanatin illa hamsin na ama fa aka zuhu tufanu wa zalimun wannan na wa'azi kadai banda shekarun da yi kafin fara wa'azi banda shekarun da yi bayan tufana shekarun suna da yawa kazan suna da yawa an nuna wa manzo Allah sallama a amara ummatihi abin nan a amaran nasi qabla shekaru da al'ummu da suka yi kafin shi au ma sha Allahu min zalika ko kuma an nuna mashi da abubuwan da Allah ta'ala ya so ya nuna mashi na shekaru na waɗanda suka gabata faka annahu sai zama na kamar shi manzon Allah sallallahu ta'ala sallama ta kasara a ummatihi ya ga shekarun al'ummarsa kuma ya yi kaɗan ba zai kai na waɗancan ba Allahu akbar Allah ya bulugu min al'amal ba za su kai nau'ancin a aiki ba don wancan ya yi shekara dubu misali shekara dubu yana azumi ka ce daga shekara dubu na a wace shekara nawa ya fara azumi ko daga shekara ɗari ya fara azumi yana da azumin shekara nawa kenan ɗari tara ka fahimci magana ta da ke ko ka ko sun ya ɗara na wanda gaba ɗaya azumin shi na shekara sittin ya yi ko misalan lazi balagha ghairuhum sai ga shekarun ba zai kai na waɗanda suka gabace su suka yi ba fi tulul umri a tsawon shekaru fa atahu Allahu lailatul qadr sai Allah ta'ala bai wa manzon sallallahu alaihi lailatul qadr Allahu akbar Allah mun gode maka wa lailatul qadri qad khussar bi millatina wa lailatul qadri qad khussat bi millatina wani baiti ne yace lailatul qadri an ware shi ne ga wannan al'umma da yawa malamai suna kafa hujja da wannan cewar lailatul qadari a wannan al'ummar kaɗai yake al'ummar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka duba da kyau ya yi shekara 900 yana na filfili kai kuma ka sami shekara goma kana riskar dare lailatul qadari 80 da uku so goma nau kenan kaga akwai numfashi kenan ko kaga ashe akwai tafiya kenan sai Allah ta'ala ya bashi da lailatul qadari kuma ga Allah ta'ala wanda Allah ta'ala hore mai shekara 20 30 50 duk yana ribata da lailatul qadari yana addu'a yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza ka samu tarawih ka samu tahajjud ka yi karatun qur'ani ka yi istighfari duk a daren lailatul qadari shekara 50 shekara 60 sai Allah ta'ala ya bashi lailatul qadari khairun min alf shahr قال وحدثني زياد عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن مسيب كان يقول من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها tambayar ka ta fito wa da ne yanzu muna maganar farkon shi qala wa da ne ziyadun an malik annahu shi malik bayani ya zo masa anna sa'id ibn musayyab lalle sa'id ibn musayyab kana yaqulu ya kasance yana cewa man shahida al-isha duk wanda ya halarci sallar isha min lailatul qadari a daren lailatul qadari faqad akhadha bi hazzihi minha ya samu kasansa na wannan daren Allah a ce kai isha ka tashi ayi tarawih da kai ka dawo ka yi karatun ka yi salatu annabi kai istighfari ka ci gaba da addu'ar اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني كي أدوينك كي يكون با وندي هانك أروك أما إياي غفر أروك أمس موافقة mutum ya roƙa ma kansa aljanna mutum ya roƙa ma kansa da iyayensa aljanna shiriya ga zuriya gaba ɗayansu aljanna da sauransu kar mutum ya wasa goman ƙarshen ramadana gaba ɗaya saboda ga shirya a dalili mun sami duka mara ɗin 21 23 duka dalil kadari ya kasance a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suna ta magana bayan haka a ina ya tsaya wasu ka ce ya tsaya a 27 wasu kuma suka ce ya tsaya a 20 da kaza haka hatta na ma akwai sabani kenan sau da ka abin da na sha maimaitawa shine mai alkhuruju min alkhilafi aula in ka zo kana karanta tahrir din malamai zai nuna maka kenan in sirrin jaya da 27 to in ka zo 27 sai ka yi kamar baka taɓa yi 21 23 25 ba zai taimaka maka ai wanda ya shi kuma ya runzo 25 ya rinja da 25 to an zo daren 25 sai ka mai da kanka kamar baka taɓa yin komai a 21 da 23 ba kafin sai ka tsaya ka yi in kuma kana 21 ne sai ka kaddara kamar ba za ka kai sauran kwanakin ba sai ka yi na 21 ta yi dai kowace rana a cikin waɗannan ka ɗauke ta kamar babu wata sai ita ka yi addu'o'inka ka yi duk abin da Allah ta'ala ya sauwaƙe maka ina fata mun fahimci wannan da ke ku Allah ta'ala ya amfanar da mu baki ɗaya Allah ta'ala ya amfanar da mu baki ɗaya Allah ta'ala ya datar da mu da dalilin malamai suka ta ba da alama da ake gane daren lailatul qadari babin alamomi da ake gane daren lailatul qadari a karatunmu dai za ka iya cewa kamar akwai kamar babu in kamar akwai ne akwai mai ruwan sama ba zai zama zai zama almin da za ta sta'ani su bihi ta sta'ani su bihi zuwa nan ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo mu karshen kitabul itikaf da kuma azumi baki daya azumi da tawagarsa azumi daya kenan itikafi biyu kenan lailatul qadari uku kenan kuma da wannan ne muka kammala arkanul islam na hudu kullum da ke ko yanzu za mu shiga arkanul islam na biyar kitabul hajji Allah ta'ala ya kai mu lafiya Allah ta'ala ya kai mu lafiya da darasi da muke yi a nan jina da ke ko duk wanda ka yana da shirye-shiryen aikin hajji zai je aiki hajji karka manta fa hukumar alhazai ta aje 31 karshen wannan watan uku din nan na banan nan shine karshen karban kudin alhazai kuma yau muna nawa goma sha ɗaya kun magana ta abin da ya sa goje na yi maganar kenan kenan duk wanda ke da niyyar tafiya aikin hajji niyya ta tafiya ya yi wani abu kenan ko so duk wanda aka san yana da shirin zuwa aikin hajji za a iya sanar da shi za mu fara karatun muwatta babun aikin hajji mun fahimci wannan da ke ko dan inda yana zuwa insha Allah ta'ala zai amfana a fara karatun da shi kaga a yi yanzu uh, wajen wata nawa kenan a ce an fara da shi kafin aikin hajji a hankali a hankali a hankali sai ga kada ya ce zai ma aikin hajjin indomi zai je a mai bita ta kwana ɗaya ko kwana biyu ya tafi aikin hajji lura da ke ko so wannan dai fa'ida ce nake ganin zamu amfana gaba daya don wani sai an zo kuma ya ce do Allah ma yana son a ware mai lokaci wai a mai bayanin aikin haji kaga tunda wannan damar ta zo sai ya zo ya halarci karatu litin a sabar da lahadi kuna jina da ke ko so kar mi wasa da karatun da muka yi azumi itikafi dare litin kadir kada mutum yi wasa da shi azumi din gurungum shi matsalar da ake samu a azumi ita ce idan an fara azumi yau to tarawih fa ba a magana amma da zaran azumi ya kai biyar in an kai shida fa tarawih ya fara ragewa ya fara ragewa ya fara ragewa ya fara ragewa to maimakon kuma ya fara karuwa ya fara karuwa in an zo azumin in an zo goma karshe a sallama gaba daya yuqifu ahlahu yana tayar da iyalansa ne kuna jina da kiku yana tayar da iyalansa malam usaimin ya ce ba a sa lasfika ta waje in zai tahajjud ba a yi bi halatta ba domin za ka da mai bacci domin za ka tayar da mai bacci ka bar mai bacci ya baccinsa in za ku yi ku yi ƙoƙari ku yi wa yaron ɗin lasfika ta cikin masallaci wanda yake in ana sallah na ciki ne kadai zai ji kuna jina da kyau ko daman tarawih ku riga kun ajiye ranar lokacin da ake yi wasu karfe ɗaya suke yi shi kenan karfe ɗaya in ya farka ya zo ya farka ya zo farka ba kuma shi ne sai ya tara gaba amma kuka sa la lasifika za ku wasu suna baccin su ba sallah ce ta farilla ba so a bambance da sallah ta farilla da ake sa la lasifika babba ina fatan mun fahimci wannan duk waɗannan abubuwan ya kamata mu dinga ɗora komai ne akan ilimi da fatan Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum salam Thank you. tambayar sa ita ce a kota takarda a wasan ma za ka ana ta nunawa wai annabi kaza ga kasarsa da ya rasu ga kuma shekarunsa da ya yi za ga ana ta rubuta a takarda ana ta wannan to tambayar sa abin da aka nuna mashi kenan a'a yanzu annabi sallama an nuna mashi yi bayanin cewar annabi Idris ga shekarunsa annabi Salih ga shekarunsa shi dai da ya ga wannan sai za to lalle na al'umma ya ja baya to sai aka mayar mashi da lailatul qadari aka bashi lailatul qadari sai ya cike khairun min alfi sha amma wannan takarda da ake yawo da ita wai annabi ga kasar da ya rasu ga waye na farko abin da nake so kullum mu dinga lura da shi kullum mu dinga lura da shi akwai abubuwan fada ka lura da kyau malamai na zamaninku malamai na zamaninku kun lura da kyau ko kun ga suna yin wannan kaga wani malami ya yi fosti ko ka ji wayar wani malami ya sanya karatun ƙur'ani ya zama shine ton ɗin shi kun ci magana ta da kyau ko akwai abubuwan da tasta'ani su bihi ya zama na dai kana dai da wanda ya riga ka to amma mu kusan programming ɗin da ake so a mana a Najeriya kullum ba ruwanka da wani wanda ya taɓa yin abu ya zama na kai ne kaɗai za ka fahimta a hadisin kuma kai aiki da shi kai tsaye ga duk waɗannan surakatai ne kai a ce annabi kaza ga inda ya rasu ga shekaransa duk surakatai ne ma zalima biya min sultan magana haka take sosai akwai wanda ya tambaye ni mana itikafi zai yankan kumba mai itikafi yana aske kai duk wannan aiki ne na mai harami da hajji ko umara, shi ne bai yankan kumba ne bai aske kai shi ne bai daura aure shi ne bai neman aure shi ne ba daura ma aure ka lura da ke ko kuma shi ne bai ci abinci da rana mai itikafi kenan amma mai harami da hajji ko da umara yana ci abinci mana ba ku ji ko da muke magana ba a ko da muke karatun risala na ce sai aka sauke ku a gida kun shiga maka aka sauke ku kuna dama ku tsaya ku ci abinci kafin ku shiga dawafi a ga nuna mai yana ci abincin shi kalo da ke ku yanzu ya halatta ya azumi wata tambaya kenan ya halatta ya azumi ya halatta ya azumi in yana da bukatu haka ba zai cutar da shi ba ko a cikin masallaci ana sallar jana'iza a cikin masallaci mun yi da ku dan tambayar kamar yana azumi a haram yana jana'iza a kafi a cikin haram a nan za ke sallah sallu alal amwal ya halatta yi haka ba inda ya je ba inda ya je shi ne kamar misali fasa kamar fita za a haraba أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أقول أقول أقول أقول أقول أقول أقول أقول أقول أقول أقول أقول أقول أقول أقول لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك أبتدي نازي فتاة با بالوروري فتاة بتشي نازي فتاة بميزي مي ها بدي فتاة مزي فتاة مي بتدي شيء زو إيه شيء بيجي تكافي ذي ذرة مصلى شين أي بحاجة الإنسان تدي تبتدي شيء لو مصلى شين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك